Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da ɗan majalisar wakilan Najeriya Ali Yakubu mai nasara, wakilin kwamitin babban birnin tarayya da harkokin bankuna da kuma ilimi na majalisar, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. suna na waziri baban hari azare da tsarin kuma ta kajin da su tambaya da ta farko shi ne ina tambaya honorable cewa mutane suke birnin tarayya abuja zai iya na abubuwa ɗaya zuwa biyu ko uku na mura yau da aka musu wadda su suka sa da yamma abin na ɗaya ya na biyu matansu kusan tun da har da wata ɗaya abin da aka tara da akan mata ko da 'yan mata ko kuma matan aure mata ke wannan yankin abubuwan da aka tara da musu domin ko sana'a ko kuma abu na ilimi ya fi da rayuwarsu ba abin da kullum muke gani shi ne zai zai wajen wasan gargajiya ko al'adu ana neman su amma da aka tara da musu na ilimi da neman rayuwa ko da 'ya'yansu a matsayinsu na mata uwaye wannan tambayar kenan na biyu baya da haka yan majalisar mu su da shugabannin mu kuma sun zuba dokoki mu ko da da daɗi ko ba daɗi eh to ko haka me yasa kullum gari ne ko ba suke dan ba tsakanin yanzu suke dan ba su suke ji da mutuncin kasar nan a gurin ya'ya su jirgin ne da sauran jama'a yi za a gina yin wannan dande a cikin majalisa da da mutuncin jiya kasar nan ko babu doka da su a kansu ba da rikitar wanda an samu ya ɗauke shi ne muna magana da kuma arzikin ƙasa kamar yadda controller general na kasa muka ji shi yana faɗa a duniya cewa ya yi ƙoƙari akwai service providers da sun zauna shekaru da yawa a ƙasar nan ana ɗaukar biliyoyin kuɗi ana biyan su yanzu ya cire su aiki ya dawo ne su masu su da kansu da haka wannan gurbin kudaden mene ne matsayin su da ake ba su sai da amfani kasa kuma ai gidan kasa ya amfani mu assalamu alaikum shi da tambayoyi honorable kaji tambayoyin nasa guda hudu ko ko biyar ne sanaji na na bunkasa abubuwan more rayuwa Abuja. ehe da kuma cewa me yasa ake damba da sauransu ba? kaji ji nan Dambe a ina. A majalisa? To na biyu, na uku ne. tambaya da hajiya shi ne yawa akwai na maganar hukumar kwastam ta kasa yadda mun ji kwantuwa jihar kwastam kwanaki yana bayani akwai ɗan sabis provider da aka ɗauka tsawon shekaru ana biya su biliyoyin kuɗi amma yanzu an hidda su a wannan layi kasar ta karɓi aikin da kanta ta haka wannan gurin kuɗin da ake ba su ne ne matsayin wani kuɗin da Najeriya. To honorable ne zai baka ansan wannan ko amma ban sani ba honorable ka ji tambayoyin nasa. eh tambayar na kwastan kan ni ba kai za ka bashi akan wannan ba amma da tun yawa kamar abubuwa na more rayuwa suna kafin kowa shigo abuja zai ga ci gaba da aka samu gaskiya hanyoyin mota ga su nan bila adadin ana yi ko ina wannan abu ba karamin abu bane da biyu da tun sha ana nan ana ta kokari na dam dam nan kashi na shi ma ya inganta sannan da ƙarin yankuna da ake yi an kare sababbin yan an kare sababbin yankuna wannan duka ci gaba ne kuma abubuwa ne da zai gani a zahiri ba wai sai an faɗa masa ba duka wannan abubuwa masu saboda ka gaskiya akwai ci gaba sosai wanda yake abuja da mun shigo abuja da san zallin cewa akwai canji sai tambaya ta na biyu a cikin dambe an dai ra'ayi ne mabambanta suke haɗuwa kuma ko a yi na a duniya wannan abu ya ta haka saboda haka babu abin da za a iya gaba sai dai lokacin da yan ra'ayi bambanta dole za a samu saɓani ra'ayi kuma shi su kara irin wannan kuma in an gama abin jin daɗi a jikin gidan shi a koma a zama uwa ɗaya uba ɗaya kamar ba abin da ya faruwa to da wannan ba zaɓen abu bane ko ina a zai na faruwa kuma don ya faru a najeriya ga wai abin mamaki ba na uku da tun mata abubuwan da ake musu na mura rayuwa gaskiya ana kokari mutum mutum kula da lafiyarsu jarirai da sauransu gaskiya wannan a suna da babu abin da lafiya mata da zuwa kuma yawan abubuwa ya da makaranta zuwa duka kula da wannan ɓangare To mutum na gaba mina bisimila ko? Salamu alaikum hajiya. Wa alaikum salam. In ta hannun ma da ke kuta. To. tambaya na shi ne cewa a majalisar dattawa da na wakilai budget da ake fitarwa ma habuja a gyara ta ni ba ma ganin aikin da ake yi ina za a fitar da mazudan kuɗi ina so an samu wannan na biyu kuma ita Amerika da ake cewa ana koyi da ita in suka ga wani abu da shugaban kasan su ke yi da da cancanta a kasa ba sukan tashi su magana tashi a hanyar da ya kamata mamuna mu nan sai su shi na uku majalisar dattawa da wakilai za su zo mazaɓansu su yi musu alƙawari amma da sun je can sun su yi shiru talakawan su ba su jin komai su shiru kawai tambayoyi na ke nan to honorable ka ji tambayoyinsa an yi zargi su sosai ba na ƙarshe ne kawai yanzu <laughs> Oh, to ya ce wai na farko wai kudaden da ake fiddawa tare babban birnin tarayyar Najeriya ana fidda kudi amma su ba su gani ba. ba su ga abin da ake da kudaden ba sannan kuma wai wasu kasashe idan shugabanninsu suna abin da bai kamata ba wakilan majalisa kan tsawata kan yi dai magana kai mai shugaba amma wai ku ba kwa yin komai sannan sai na uku da kace ka ji ko mm-hmm. to wace ansa za ka bashi kamar yadda ya faɗa kamar yadda ya faɗa cewa kudaden da ake barowa abuja ba sa gani wannan bai yi da wannan magana ba yanzu muka yi magana hanyoyin mota hanyoyin lambar mala rayuwa da aka ake bunƙasa su a abuja ne sanin kansa ne in ya shigo abuja zai gani lalle abuja da ya sani shekara biyu ko uku da suka wuce ga ita wani a yanzu da ka gaskiya wannan magana bai adalci ba kuma abuja birni ne wanda afirka ba afirka ba a duniya ma ta ɗaya da cikin birni masu tasowa masu girma masu haɓaka saboda ka gaskiya wannan magana ba daidai ba ne saboda haka gaskiya ba zan yarda da wannan magana bai faɗa ba. Na biyu kuma da yake magana cewa shugabanni suna yin wasu abubuwan da ba daidai ba sai an ba mu kowa ma magana kai to yawanci hanyar nan sun taso ana sa ido ana magana ga kuma sa daban mu yake nuna magana to amma in aka ji wani matsaya lokacin da za mu gama ɗauki abin da ɗauka matakin za mu ɗauka sai ka ga an zo an sa baki an zo ana magana a'a yayin da demokradiyya a'a saboda cikin a saboda ci gaban ƙasa ƙasar da ai ya ba shi iya shashi shashi in ka taɓo na kai wani abu sai a ce a an zaben an ji shi ne a a zaben addinin wani a to wannan abu shi ke ci da mu ba a ƙasar da sun bangare da mu ci da su ne a gajiwa ta fannin gaba ci gaba saboda haka dole a cikin ka a gaba kowa a zauna ya kawo kuma masa ya ƙasa ci gaba amma idan aka ce ba ci gaba da wannan ba yanki ne gane wannan ba addinin da to shi ne abin da matsalar mu a Najeriya ba wani abu illa wannan ko in ka za wani abu za a taso can a cikin dabba na addinin ne a'a ko wannan ba dai ban tashi wani shi abin da ke za kusa sani a Najeriya babu wani abin da wannan To batun tambayar safata su da yake cewa an zaɓe ku amma kuma wai in 'yan mazaɓin ku ba sa ganin ku fa. Yau, shi zai iya faɗa haka, saboda mutane sun ɗauki haƙoƙi da san kowa ba sai wani suka sani. Shi kuma tsarin mulkin nan hawa hawa akwai lokacin gaban cama akwai kan su akwai 'yan majalisun ne sanatoci akwai gwamna da advisor ta kowa a kwakin sa amma mutane dukkanin wani su ɗauka su dora mana yau ba su da abubuwan kansila gwamna ba za ka iya samun ta ba amma mu da yake muna kusa da mutane jin sa aka kowane abu za a dauka dora mana to amma mu ne sun yi hakuri mun ɗauka sai dai gwargwado abin da ya shafe mu da abin da ya shafe mu ba duka muna yi saboda haka mutane su hakuri mu kuma muna gani zuwa lokacin da kan zai waye ba a san menene haƙƙin ɗan majalisa. Eh amma honorable shi ai ba ce ba cewa shi bisa abin da na fahimce shi cewa iwe ba a maganin ku cewa ai ba a ganin ku a mazaɓin ku. A wannan da wannan Yawwa. Wannan ba mu yadda ba duk da ofis kowa na da ofis wanda aka buɗe zaka yi ka ba da complain naka da sauransu duk wannan a kansu. Sannan mutum ya ce gaskiya ya ce ba a ganin ɗan majalisa shi ne ga duk wannan ba saboda yin sani ko muna yi na duk abubuwan da ake ba. Suna ne aure ne ko yaushe muna ana tare da mutane ya amma saboda son zuciya na mutane da kuma abubuwa na su da suka su suka sani yasa na ga ana wannan su yanzu su yanzu amma yau ba wanda ya sani cewa gwamna wani abu saboda ba kai kaba na da yan sanda yana da ramon tsaro yana da duk abubuwan da ya kamata ba wanda ya ce mata a ba da kuma majalisa su yana tare da mutane kullum kullum za a iya to ga tambaya ta gaba mai magana ya'u yakubu yobe daga mubi fusami karamar hukumar fika jihar Yobe, mazaunin garki Abuja, area 2 garki Abuja. A cikin mazaɓan nan gera potiskum ɗin nan ko in ce a jihar Yobe, takaddama ta taso na tsakanin mabiya shugabannin jam'iyyar nan na PDP, waɗanda suka yi ƙoƙarin kasancewa gwamnoni ne a jihar ta Yobe. Takaddama da ta taso tafiya tana tafiya da aka zo aka yi zaben fudda gwani sai kuma tafiya ta zo ta zama harcen damu akwai mabiya marigayi sanato usman albishir akwai kuma mabiya adamu mai na waziri sannan a jihar nan ta yobe an kai ta raye-rayen cewar duk wani wanda ya fito takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp in dai ba a ɓangaren wannan adamu na waziri yake ba ba shi da alaƙa da ba zai ma iya kawo wannan kujera tasa da yake nema ba ko ma ta me sai kuma inda abun ya kasance mana mu al'ummar jihar yobe muke kallon kamar da alaman kamshin gaskiya a cikin lamarin nan sai ya kasance ga ka kai dai mun san dan bangaren adamu mai na waziri ne sai kuma gashi ya kasance kai kaɗe ka kawo kujera a jam'iyyarka ta pdp ba ma a zombi ba a faɗin jihar baki ɗaya me gaskiyan al'amari ko kuma wani abu wani bayani za ka mana gamsheshe wanda zai gamsar da mu al'ummar ta jihar yobe saboda mu tabbatar da ba hakan al'amarin yake ba. Kash Malam Yakubu Yobe karamar hukumar Fika mazaunan Abuja gashi kai wa Honorable Ali tambaya akan siyasar jihar Yobe amma lokaci ya karato. A saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ka ji amsar tambayar ka. A hali yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.